Kuna tare da studio Kalangu lokaci yi na kamku da labaru mai karanta mamma ada da farko ga muhimman kanun nasu. Ƙauyen Tango Tango da ke jihar tilabiri mai iyaka da ƙasar Mali ya yi fama da wani harin 'yan ta'adda inda aka samu mutuwa da jikita da dama. Ƙasar Nijar na bikin ranar ƙasa da ƙasa ta malamin makaranta. Sai kuma matsalar cutar kansa ta mama ita ce za mu taɓo a cikin rahotonmu na musamman. To madalla kuna tare da studio Kalangu yanzu ga labarin naku daki-daki. Sojojin ƙasar Nijar da dama da na Amurka suka mutu, wasu suka jikata yayin da kuma wasu suka ɓace. Wannan shine sakamakon wani hari da aka kai wa eh, sojojin a ranar jiya Laraba a ƙauyen Tango-Tango mai tazar kilomita 80 daga Walam a arewacin jihar Tillaberi. A cewar wasu majiyau, wato maharan sun fito ne daga ƙasar Mali, bataliyar jami'an tsaro da leƙen asiri ta BRS wato ta Nijar eh, take arangama da da wani wasu 'yan ta'adda ta fada cikin wani kwanton bauna. Bari mu jaurari karin haske daga Musa Hassan a cikin fasar tare Muhammadu. A cewar Radio RF aran gama ta farko ta faru ne a jiya kusa da wani gari na Tongo-Tongo ba nisa da iyaka da Mali kudu da meneka A yayin da suke fatattakar maharan da suka fito daga Mali, dakarun sojojin Nijar da kuma na kasar Amurka sun haɗu da wani kwanton ɓauna da maharan suka yi musu. su a rangamar da ta yi sanadiyar asarar rayuka da yawan sojojin Nijar da kuma na Amurka wasu kuma ba a samu ɗuriyarsu ba tare da ƙone motoci da yawa. Wannan majiyar ta ci gaba da cewa waɗannan maharan shugaban 'yan ta'adda Abu Walidi ne ke shagoranta su. Jaridar Amurka New York Times ta bakin kwamandan sojojin Amurka da ke kula da Afirka ta ce sojoji uku ne na Amurka suka haɗu da ajalinsu. su da waɗansu na Nijar tare da jakatar waɗansu sojoji biyu na Nijar. Wannan harin yana zuwa ne bayan tattaunawa 'yan makonni kalilan akan tallafawa sojojin haɗin gwiwa na Jason Sahel domin yaƙi da 'yan ta'adda. A cewar masu sharhi, wannan rashin sojojin yana iya ingiza Amurka ta tallafawa Jason Sahel Zaman lafiya da tsaro a cikin cigaban ƙasa shine taken wani taron ƙarawa juna sani da ƙungiyar SDS Sahel Niger ta shirya kan sake daidaita tsare-tsaren dabaru kan tsaron yankuna da kuma haɗin kan al'umma. Yankunan da wannan horo ya shafa sun haɗa da Arlita Agadas Ifiron da kuma Dabaga. Idris Sabi, shugaban tawagar SDS Sahel, ya yi wa Usman Umaru ƙarin haske. komin biyar ɗin nan za su saurari sadarwa bisa lamarin kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin yanayin ci gaban karkara. Bugu da ƙari su ƙara girka sabon fasali a kan shekaru uku masu zuwa bisa ayyukan da ke sahun gaba domin ƙarfafa tsaron lahiyar jama'a da dukiyarsu. Haɗin kai na zamantakewa tsakanin komin ɗin guda biyar wa'anda daman suna da tsari na dubarun da aka girka a kai tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyar bisa tallafin tallafin ASDF Sahel Niger. Sakamakon da ake buƙatar cimma shine a samu shimfiɗar da tsari da zai girka fasalin ayyukan da za a gudanarwa ta fuskar ƙarfafa kwanciyar hankali zaman lahiya na al'umma da kariyar dukiyarsu wanda zai buɗa yalwata ga ci gaban karkara. Muna kira ga al'umma su ƙara girkin kyaukyawar mu'amala su da jami'an tsaro su kuma kama ma gwamnati bisa ga ayyukan ɗauwama kwanciyar hankali na jama'a da kariyar dukiyarsu. la sécurité des personnes et des biens. A duci magajin gari da masu kabu-kabu kuma da jami'an tsaro na FDS na birnin sun yi wata ganawa a ranar jiya. Makasudan wannan haɗuwa shine na tunatar da waɗannan masu aikin kabu-kabu da matakai da dokoki da ke tafiyar da wannan sana'a tasu. Haka kuma an ji hankulan su kan ƙaruwar haɗurruka da kuma mace-mace a yayin wannan aiki nasu. Samela Adam magajin garin Duci na tare da ƙarin haske a cikin rahoton Abdulaziz Dan Yuma. yau mun yi kiran 'yan kabu-kabu na mu sanashe su dangance da wannan sana'a tasu irin matsaloli wanda suke fuskanta dangance da irin wa'yan abubuwa da suka faru da wani doki dan kabu-kabu a je a kashe shi a amshin moto ko kuma mutane wanda suka doka ana samun hatsari wanda ake zuwa a tai a samu aksidan saboda ba a tahiya a hankali suna ɗaukan mutane bisa motuna babu assurance babu permi babu duwan kenan moto bai da wasu takardun ne alhali yau karhe duka kayan da doka ta gai in ka saye shi wannan karhe ya kamata ka mishi takardu wanda za ka iya ka yi su ka tai da karhen nan lahiya to shi na muka yi kiran wannan tsari nasu su mutunta shi don mi don a bi ka'ida kuma a tare da su mu dafa musu kakan da suka iya wannan sana'a tasu da suke yi su yi ta a ka'idance. A yau Alhamis eh, biyar ga watan Oktoba ake bikin ranar malamin makaranta ta ƙasa da ƙasa a nan Nijar ƙungiyar nan da ke tare da ƙungiyar bada ilimi ta duniya sun gudanar da wata muhawara bisa taken malami cikin ‘yanci sakarwa malami ragama domin ya yi aikin sai da ya kamata. Sakataren ƙungiyar malaman makaranta ta SNES e Dambaji Usman ya bayyana wane yanayi ne an kai wannan biki a wannan ƙasa ta Nijar duka a cikin rahoton Maryama Kanda. Wanga taro ya wakana ne cikin mawuyacin hali, tandikar malaman ba da karatu na girka yarjejeniya da mahukunta. Wannan yarjejonin ba sa samun zartarwa, sun shimfiɗar shekara ta 2016-2017 tsawonta duka ta fuskanci yajin aiki bisa yajin aiki. Mun yi zato ga shigar sabuwar shekarar nan, gwamnati zai buɗa zaman tattaunawa da sandikar domin girka hanyoyin bi na samun ingantattar shiga makarantu don kar shekarar ta fuskanci halin da aka gani shekarar da ta shuɗe. Lalle maluman sun shiga makarantu amma ba cikin kyakkyawan hali ba. Misali a ranar yau akwai malumai kamar wasu 'yan kwantarage da ba su samu albashinsu na watan Ogista ba. Mu fatan da muke shekarar ta zama kyakkyawa da ba ja in sha. Idan ana buƙatar cimma wannan sai gwamnati ya mayar da niyya ya tattauna da abokan mu'amala tare da girkin ingantattar tattaunawa. Nera matasa domin zaman lafiya mai karko da tsaro a yammacin Afirka shine maudu'in wani zaman taron karawa juna sani na kwanaki biyu da ya gudana a baya-bayan a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire. Bayan taron mahalarta taron sun cimma kafa wani jadawalin ci gaban tattaunawa tsakanin su da kuma ci gaba da bin alƙiblar tattaunawa domin ƙara zurfafa batun ƙaruwar damammakin ayyukan yi ga matasa. A ƙarshen watan Satumba na kowace shekara jami'an kwamitin harkokin filaye da daji na jihar Tawa ya aike da wasu wasiƙu zuwa ga magajin gari da shugabannin da'irori na jihar domin su fara aikin sakin gonaki, wannan kuma domin baiwa makiyaya damar dawowa cikin gonaki da kuma kauce a faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Isa Jibo shugaban hukuma ta Kofo Tawa ya yi wa abokin aikin namun Idrisa Adamu ƙarin haske. karshen Septemba da harin Oktoba kundi mai doka shine ya ba gubernur uh, inki ya yi takarda da ake ce an saki gonakai ga jiha. Gundumomi da komin sun yi takarda su ce su wajen su ga haka ake to wannan na komin da department su ne aka tura mu nan ga sai mu gani mu ma mu hidda na jaha. gundumomi da suka sahi sai akwai kwanni bagaruwa lela buza kaita akwai tawa amma kinta a black tilya tasara su ba sa ba merori suka gai sai su tura mu gunduma ya sai da rana guda mu yi takarda ce jihar tawa rana kaza an saci gonaki. sai mu ma nan mu yi taro mun muke rana kaza yana zuwa daidai da kowa da kowa da kuma sai a maida musu sai a ce to rana kaza jihar tawa an saki gonaki wata tawagar liktoci ta kungiyar kiristoci ta tabita Evangel daga Najeriya na wani rangadan aiki na kwanaki uku a jihar Agadas tun ranar jiya. Wannan tawaga ta je ne da zumar taimakon al'ummar Agadas maza da mata yaro da babba ta fuskar kyau lafiya kyauta. Binta Salif Jalingo shugabar kungiyar ta yi wa wakilinmu Nise Karim karin haske. Na zo na gan wahalan mutane, wahalan shine mai kwanakin bayan da na zo ba wai mun zo da wani magani da yawa kaɗan amma na gan bukata ya yi yawa na riga na yi alkawari cewa kowane shekara sai na zo nan har iyakan zamana a duniya ubangiji yakan taimaka in na saya maganin sai in kawo zan ba da likitocin su je su saya su maganin sai a kawo a yi ma mutane kyauta ba a ba da konar duk wanda yana da bukata ya zo bara mu je gidanka mu cire ka ba in ka zo da kana da bukata sai mu taimaka ma manya da yara yanzu ma mun kawo su ruwa in wani mungan nashi ya yi tsanani za a iya sa mashi ruwa a nan da alurai duk kowane iri za a iya yi maka nan in muna zuwa shekara mai zuwa muna so ko dan aiki ma za a yi don za mu yi amfani da wani asibiti wanda dama bai da kuɗi a yi mashi aiki za mu taimaka kowane irin ciwo A jihar Filingiyar reshen kokowar gargajiya ya shirya wata kwamɓalar kokowa tsakanin matasa na wannan jiha daga ranar 1 zuwa 8 ga watan Oktoba. A cewar Sumana Yama, sektaran tsare-tsare matasan Filinge sun jima sosai ba su shiga fegen kokowa ba. Ga dai ƙarin bayanin da ya yi wa abokin aikin namu Abdullahi Bagasa. filin je kasa ce da wanda kowa san shi a da cikin shekaru 1980 an san shi ne ake ji cikin kasa amma yau a waye gari su ne aka ji baya saboda shi mun kace to yanzu mu tunatar matasa dan shirye-shirye zabuka da attahe to wannan kwambarar dai mun samu matashi 65 wadda suka rubuta sunansu mutum talatin abu samu daman zawa wanda suka rubuta sunansu tukunci dai da aka sara na farko yana ci moto sha sabo pul na biyu yana ci jika dari na uku jika hamsin na fudu jika ashirin da biyar an yi cira cira ya karbu don tubarikalla alhamdulillahi mutane yana ciki ne fal kowane lokaci alhamdulillah mun gode musu mun gode ma Allah. Sauraron shirye-shirye Isidro ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. ta sai kuma mu na musamman bikin watan duniya ko kuma muwa mundial da aka keɓe kan yaƙi da cutar kansa ta mama da kuma ake kiranta Oktoban ruwan goro cewa da Oktoban Rose da ake bayyana ta da wani kyalle mai launin ruwan goro a cewar Dr. Dele Isimuha likitar cutar daji kuma shugabar kungiyar SOS kansa wannan launi na bayyana yaƙin da mata suka yi a cikin shekaru 1970. domin su samu dama su ji a bincike su kan wannan lafiya cutar kansa ta mama ita ce cuta ta kansa ta farko da mata suke fuskanta a cikin wannan ƙasa ta ta nijar ga dai karin bayanin dokta dille isa muha da cikin rahoton muntari muhammadu a rahoton jallo maryama kenda Alƙalman euh, baya-bayan nan da muka samu a cikin mata dubu ɗari ana iya samun mace goma sha biyar zuwa goma sha takwas da suke ɗauke da cutar kansa ta mama. Sannan wani alƙaluman. kawai an ƙiyasta ne saboda ba mu samu tantance yawan matan ba. Yana yiwa a samu fiye da haka. Inda abin yana da hatsari kwarai da gaske da zaran aka samu mace goma sha biyar da suke ɗauke da wannan kansa to ba shakka mace goma cikin goma sha biyar na matan suna iya mutuwa kafin shekaru biyar. Kuma matan suna tsoron a ce suna ɗauke da kansa ta mama ne saboda a tunaninsu za a cire musu mama. Alhali kuwa idan aka auna su da wuri ana iya kiyaye fidda mama. Da wuni muna iya samun mace 20 zuwa 30 da suke zuwa awo, waɗanda cikinsu ana iya samun mace biyu zuwa uku da aka tabbatar sun kamu da cutar kansa ta mama. Ya danganta da lokaci. Yawan waɗanda suke kamuwa da cutar kansa ta mama yana ƙaruwa ƙwarai da gaske. Don haka ne abin ma yake ba mu tsoro. Kowace mace tana iya duba mamanta lokaci zuwa lokaci ta je gaba madubi ta rinka duba a hankali idan akwai wata matsala da bata gane mata ba tana iya garzaya asibiti a cikin lokaci ba wai sai cutar kansa ba maganar magance matsalar cutar kansa ta mama abu mafi a'ala da zarar aka yi sauri zuwa likita kafin abin ya kamari to akwai yiwuwar a warke akwai wani gwaji da likita yakan iya yi wa mace na auna duka maman nata biyu, wanda yakan iya tantance idan akwai cutar, saboda a wani lokaci ba iya gano cutar don an taɓa da hannu kawai sai an auna da na'ura. Akwai irin wannan na'urar a asibitin Isaka Gazobi, duka da yake wannan na'urar a wani lokaci takan lalace. Muna son hukumomin kiwon lafiya su samar muna da irin wannan na'urori a cikin dukkan jihohi, kuma wannan gwajin ana yin sani ne duka shekaru biyu. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.